على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin darasi na hudu a cikin muwadda kitabul wasiyya kitabu al-wasiyya muna babin babul wasiyyatu lil warisi wal hiyaza hukuncin mutum ya yi wasiya ga wanda zai gaje shi wanda zai gaje shi ya yi wasiya ga wanda zai wa'ayi sannan kuma da hukuncin wanda zai yi wasiya ta wuce adadin abinda shari'a ta ba da dama ya yi wasiya kamar yadda muka faɗa cewa duk wanda zai yi wasiya to bai zai yi wasiya sama da ɗaya bisa ukun abinda ya mutu ya bari ko zai mutu ya bari ba kamar yana da miliyan talatin iyakacin abinda zai iya yin wasiya ya yi wa kanshi wani abu na aiki na alheri ba zai wuce miliyan goma ba miliyan ashirin na magana ne to sai wani ya shirya yin wasiya ta miliyan ashirin amma ya nemi izinin su magadansa satin da ya gabata cewa idan sun ba da dama za a iya yi idan kuma ba su ba da dama ba to ba za a iya yi ba bi halatta ba to yau kuma a ƙarishin karatun ya ce ƙalimalikun فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به فإن سأل بعض ورثته أن يحب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه إلا أن يقول له الميه ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له أنقورنكو طيب imamu malik allah ya masa rahama ya ce a fiman ausa bi wasiyatin fa zakara annahu qad ata a ba'du warasatihi ko ba'du warasatihi shay'an lam yaqbidhu haka ne kuwa gurin qala malikun fa'amma an yi sta'adina ku? to kamar ni ne na koma baya eh eh ina na ƙara gaba ne na son koma ba ƙala malikun imamu malik ya ce dangane da neman izini na wato magada kenan muna magana ne akan mani sunan shi akan akan wasiya yasta'dhin warasatahu fi wasiyatin yusi biha liwarisin fi sihatihi ko yawwa لا إله إلا الله لا شريك له. yace Imam Malik fa amma yace fa amma an yasta'dhina warasatahu fi wasiyatin yusi biha liwarisin fi sihatihi fa adhanuna lahu yanzu kadiyar a mamaci ne kafin ya mutu ya nemi izinin magadansa cewa akan wata wasiya da zai yi a a lokacin yana lafiya a lokacin bai ba ni sunan shi bai mutu ba amma dai zai wasiyar da la'alla ta wuce iya ikon da shari'a ta bashi yusi bi hali warisin fi sinhatihi fa ya da nuna lahu su masa izini an gane ko su ce masa gashi mun baka dama fa inna zalika la yalzamuhum ma'ana fa yusi wato yayi wasiya bayan sun yi masa izini wannan izini da suka yi masa la yalzamuhum ba dolen dole bane a zartar da shi ba dolen dole ba ne zartar da shi shi ne layar damahun li'annahum asqatu haqqahum qabla wujubihi saboda hakkinsu suka yi iskatinsu kamar misali mutum ne aka zo aka nemi ya bada wani abu cikin hakkinsa sai ce ya bayar kuma sai ce dai ya fasa kaga ai hakkinsa ne ba za a ce yayi yayi yayi sata ba لا يلزمهم ولورثته أن يردوا ذلك الوصية كنا إن شاءوا magadan nasa suna da dama su canja su juyar da wannan wasiya ɗin idan sasiyar gidana na miliyan hamsin a wani ɗan uwan kuwa ne don naga shi yana da ƙarancin wadata sai suka ce eh ba laifi wannan yana raye ne ba laifi kuma da aka lissafa iya abin da yake da hakki nasa ya iya yin wasiya na dukiyarsa miliyan talatin ne miliyan ashirin da ya ƙara wannan ta shiga cikin me ta shiga cikin hakkin magada ne da haka shi yasa aka ce sai sun nemi sai ya nemi izininsu da yadda su to sai daga baya sai suka kai akwai cutarwa lallai da sun yi iskatin hakkinsu sun haƙura da hakkinsu sun aminta to sai daga baya kuma suka ga gaskiya za su juyar da wannan wasiya ba su yadda ba shine malik ya ce wali warasati an yaruddu zalika zalikal wasiyata kenan in sha'u in sun ga dama kamar yaya ba'a da mautihi bayan ya mutu kun gane lissafin a iya abin da yake da cancantan yayi wasiya a kai naira miliyan talatin ne miliyan casa'in ne kudinsa ban sani ko kuna fahimta ta miliyan casa'in ne kudinsa amma sai ya sai ya ce yana neman izini zai yi wasiyar miliyan hamsin yanzu ashirin kam ai ta shiga hakkin magada ne ko ashirin ta shiga hakkin magada ne to sai daga baya sai suka ga cewa kai gaskiya akwai cutarwa to shi dalika in sha'u in sha'u din ba da mauti kenan wa zalika a yanzu yana so mana bayanin bambancin izinin da suka bayar a lokacin bayi da lafiya yana raye bai mutu ba da kuma izinin da suka yi lokacin yana cikin a ya dawo lafiyarsa suna da dama su canja wannan ra'ayi nasu na farko yace wa zalika anna rajul idza kana sahihan ai idan mutum yana cikin lafiya kalau ba mai ciwo bane kana ahqqa bi jami'i malihi ai mutum shi ya fi cancantar dukiyarsa gabaki daya mana yasna'u bihi ma sha'a zai yi abin da ya ga dama da dukiyarsa tun da lafiyarsa kalau kun fahimta? ihi kharaja idan ma mutum yana so ga baki ɗaya dukiyarsa zai ɗauka ba da ita ya fita daga dukiyar zai iya ko bai zai iya ba tun da a raye yake lafiyarsa kalau abubakar ba ya yi ba to shi wannan mutumin matsalarsa bai da lafiya ne lokaci kuma ana tsammanin zai iya mutuwa to amma da lafiyarsa kalau ne ya yi duk abin da ya ga dama to ya halatta ya yi illa iyaka kawai kuma a zo kes ɗin da za a ce yaya zai ware wani daga cikin 'ya'yansa ya yi masa kyauta wani kuma bai bashi ba wannan kuma ta matsala ce daban idan hakan ta halatta ko ba ta halatta ba na kamala ya ce fa tasaddaqu bihi aw yutiyahu man sha'a mutum zai iya sadaka da dukiyarsa bihi bi jami'i malihi kenan ko kuma ya bada wanda ya ga dama ina fata ana fahimta to amma wannan sharaɗin wanda yake da haƙƙi yake da iko yake da damar ya ba da sai mutumin da ba a yi masa hajaru ba kun san akwai wanda ake mai hajaru mahjur kaman uban da aka fahimci yana da wauta a yi haƙuri baba ne amma ana ganin wawa ne yana ballagazar da dukiya to wannan ya halatta a haɗu a yi masa hajaru a iyakance a ce jama'a saboda matsalar hankalin mahaifinmu bai halatta ba ya zo ya ta ba da kyaututtuka na dukiyarsa mutum ne mai kuɗi amma bai da da husnul tasarruf bai da tasarrufi mai kyau to wannan ya halatta ya ba da wanda yake da lafiyayyen hankali da tunani ya halatta ya bayar da dukkan dukiyarsa inda yana da lafiyayyen hankali da tunani amma idan mai raunin hankali ne mai damuwa ne to wannan ba a baya ainihin wato yin kyauta da dukiyarsa gabaki daya saboda mamnun ne ani tasarruf an hana shi yin tasarrufi da dukiyarsa na shari'a ko da mallakar kanka ne dukiyar taka ce idan kana da wauta ko kana da dan tabuwar hankali to za a hana kai tasarrufi gaba ɗaya da yadda gada ba da haka wanda zai yi kyauta din bi jami'i ma ya tasaddaqu bihi aw yutiyahu in man sha'a wannan idan ya zamanto ba mahajuri bane a cikin dukiyarsa wa inna ma yakunu izanuhu warasatuhu ja'izan wato ya wato neman izinin magadansa yana zamantowa halal ne an gane ko alal warasati idza adinu lahu hina yuhjabu anhu idan suka yi masa izini duk da ana masa hijabi amma yanzu yayi wani kyauta sun yi izini duk da sun san yana tabuwa din sun ce eh ya ya halatta yi wannan to wannan ya halatta amma in ba su bashi dama ba to fa bai zai yi ba wannan jama'a ko da lafiyayye ne bai mutu ba fa ko lafiyayye ne bai mutu ba ina so ku gane mutanen guda biyu ne iyansa kalau bai da mushkila yana da ikon tasarrufi da dukiyarsa yayi abin da ya ga dama tunda ba ciwo bane ba komai bane kamar Abubakar abu na biyu akwai wanda ko da lafiyarsa kalau ba alamar mutuwa to ba a halatta masa ya tasarrufi da dukiyarsa ba saboda me halal a cikin kwakwalwarsa zai iya zuwa gashi babban mutum ne amma kuma Allah ya sa yana da raunin hankali zai zo ya kyautar da dukiyar gaba ɗaya ba wai yana cikin hayyacinsa ba ne to wannan ko da yana cikin lafiyarsa kalau tun da yana da matsala ta kwakwalwa to bai halatta ya tasarrufi da dukiyarsa bi ma sha'a ba sai in magadansa sun yadda ya ba da wannan kyautar za su iya zuwa su ce jama'a duk wanda babanmu ya ba shi kyautar wani abu wallahi ya karbi kyautar banza saboda me mahjub ne mahjur ne an yi masa a to wannan kenan a wala yajuzu illa wala yajuzu lahu shay'un ma'ana bai halatta ga mai dukiya ya tasarrufi a dukiyarsa illa fi thuluthi sai daya daga cikin bisa ukun dukiyarsa wahina hum ahaqqu bi thuluthai malihi minhu falidhalika hina yajuzu alaihim amrahum amma lokacin da magadansa suka fi cancantan 2 over 3 din dukiyarsa to sai suka su ne za su iya yin abin da suka ga dama yanzu kai ɗaya bisa uku kake da iko su kuma biyu bisa uku suke ainihin wato a biyu bisa uku suke da shi kai kuma kana ɗaya bisa uku sai ce wa ma azinu lahu bihi da abin da suka yi musu suka yi masa izini da shi za a lura da izininsu idan ya yi tasarrufi a cikin bi bisa ukun dukiyarsu suka kuma bashi wato suka bashi ne wanda yake da dukiya yana da tasarrufi da dukiyarsa idan bayi da lafiya akwai hukunci duk alajin da ya ta ciwo ya ta ciwo ya ga an ta kai shi asibiti ya kusa tafiya kenan to sai zo zai tasarrufi to akwai hukunci wanda kuma lafiyarsa kalau ba a tsammanta masa komai to shi ma akwai hukunci halin sihati a idan lafiyarsa kalau fala ya khulu aka ce in ma ya kuna ya yi kyauta bi sababin ko kuma bi gairi sabab li gairi sabab yanzu idan a mutum zai iya tasarrufi da dukiyarsa da sababi kamar za a je yaƙi ko za a yi tafiya da sauransu wannan ba laifi zai iya yi bi gairi sabab kuma haka kawai ya iya ɗauka cikin dukiyarsa ya ba wani wadda ya ga dama ya taimake shi wannan babu laifi to ala ba'du warasatihi an yahaba lahu mirasahu maliku ne Allah ya masa rahama a yake magana dangane da a a wani kafin ya mutu sai ya tambayi wasu daga cikin magadansa ‘ya'yansa ya ce da Allah ina so ka bani wani daga cikin gadonka kamar yanzu misalin yana da ‘ya'ya a cikinsu akwai zaidu sai ya ce da Allah a ina so kai zaidu cikin gadonka in na mutu za ka gaje ni to da Allah a gadonka ina so ka bani rabon gadonka zan ba wa ɗan uwanka wane saboda kai kana da sana'a kai kana aikin gwamnati kai kana kasuwa to amma wane cikin ‘yan uwanku, uwarku ɗaya ubanku ɗaya, Allah bai masa buɗi ba a rayuwa, da Allah ina son alfarmar idan Allah ya ɗauki raina na mutu, to ka bani ka a bawa wani. Abin ya fito ko bai fito ba, yanzu wannan wani kes ne na biyu, alhaji ne yana da ‘ya'ya biyu, amma akwai wani na biyar ɗin, haka shi kuma Allah bai rubuta masa me wadata ba. To ya halatta ya kira magadan. ya halatta ya kira mai magada a cikinsu wanda ya ga jininsu ya haɗu mai da'a ne mai biyayya ne sai ce da Allah wane dukiyar da za ka gada a wajena in Allah ya ƙaddara mutuwa ina son don Allah ka taimaka mini a bawa ɗan uwanka ko ƙaninka da yake garin kaza saboda yana da ƙarancin jari ko kuma duka Allah ya girmama ku don Allah ina so a yi wani alfarmar Allahu akbar eh warai kuwa بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين يحضره الوفاة lokacin da mutuwa ta zo masa shi wannan mamacin wannan a zarfi ne na sa'ala kenan sai ya ce yana son wannan fayaf alu a don haka shi wannan zaidun sai ya ce baba na aminta na yadda ka ɗauka a gadona in ka mutu din gadona rabona a ba wa ɗan uwana kabiru da yake gari kaza sun la ya fihi to sannan shi kuma dukiyar da dukiyar da aka bayar ɗin to bai ɗauka ya ba wa mutumin ba ba a ba wa shi yaron talakan ba alaman wahabahu illa an ya ƙula lahu a almayitu kenan fulanun li ba'di warasatihi ba a dauki dukiyar aka bayar ba a take kun fahimce ni yawa thumma la yaqdi fihi ma'ana ai la yahkumu fil mali al mawhub shi al halikun kenan al muwarris shay'an bai komai ba raddun ala man wahabahu kace a bashi ba a ɗauka aka ba shi ba to kuma aka zo aka mutu to sai a mayarwa za a mai da dukiyar gawa ga zaidu da ya ba da kuɗin shi ya kamata a ce an ɗauka an ba wa wancan ɗin wai wannan kai an raba gado ne tun kafin ya mutu kenan an ƙiyasta yana da kuɗi kaza yana da gona kaza to za a mai da shi ga zaidu illa an ya ƙula lahu sai dai in ya gaya masa mai bayarwan kenan a almayitu sai dai in mamacin ya gaya wa shi zaidun da aka nemi ibada kuɗin fulanun libazi wa rasati ga wane sai ce kamar amru cikin magadansa ba'ifun yana da rauni dai wallahi ina so gadon kaɗin nan dai ka bashi don Allah fa'atahu iyahu sai shi zaidu a take sai ya ɗauki wannan gado sai ya bawawa ga, ga, ga, ga, amru kafin uban ya mutu wannan an raba gado kafin a mutu kenan saboda shi ya tabbatar mutuwa zai malam akwai ciwon da kawai ka san meye akwai ciwon da in ya same ka kawai ka san sai ka mutu damu mun san damu mutu amma akwai wanda kawai jira ake wane ya jiki ce wallah muna nan muna jiran lokaci Allahu akbar to irin wannan ne mutum tun kafin ya mutu ya gama raba gadansa ya halatta kawai dai sai ba da mauti Allah ka samu cikin imani to ai wannan ma yalan yana da dan daɗi daɗi ai i a a barka da numfashinka kuma ka san mutuwan za ka yi ka dan shirya jira kawai yake akwai mutanen da tuntuni sun sayo likafanin sun aji har sun faɗi ma inda suke so a binne su kai wallahi akwai wanda aka ce tukunya da za a sara masa a rufe shi ya tanade ta tana na aje yana yayyafa mata ruwa kullum tana ƙara ƙarfi fa atahu iyahu sai ya bashi mana zaidu ya bawa amru rabonsa kenan tun kafin a mutu fa inna zalika ja'izun idza sammahu al-mayyitu lahu wannan ya halatta idan mamacin ya ambata masa ya ce kaza ala wa in wahaba lahu in ya bayar wani bangaren gadon shi ya ba wa uban shi da zai da zai mutu kenan yace gashi kai tasarrufi thumma anfadha al-haliku ba'dahu shi al-haliku al-mayyitu kenan yayi tasarrufi a cikin wani bangare kamar yanzu misali babanka zai mutu sai ka ce baba a lissafin da muka yi zan ci ka miliyan ashirin a lissafin da muka yi wannan miliyan ashirin ɗin kafin ka mutu na baka miliyan goma ka yi duk abin da ka ga dama wannan fa duk magabata suna yi ka duba malam kudinsa ne kudinsa ne kuma ɗansa da zai gaje shi ya ce shi tun da hakkina ne bari na yi iskaɗin hakkina sai ya ɗauki wani ɓangare na dukiyar sai ya bawa ya bawa uban sai uban ya yi tasarrufi wa baƙiya ba'adun sai kuma aka samu wani saura baban bai yi tasarrufi ba to sai baban ya mutu kuna ku tare da ni ya ba shi miliyan goma ya ce baba kai da kake dab da mutuwa kai ka fi cancantar ka yawaita aikin alheri uba ya yi ta tasarrufi ya kashe miliyan biyar kafin miliyan biyar sai ya mutu kar ka manta a cikin hakkinsa ne ya ba shi wani abu kun fahimce ni? yawwa yanzu wannan kudin za su koma ne miliyan biyar ɗin da ta saura za ta koma ne ta koma cikin gadon 'ya'yan tun da ɗan ya riga ya bashi kuma ya mutu sai maliku ya ce a fahuwa raddun alalladhi wahaba yarji'u ilaihi dukiya za ta koma kan wanda ibayar ma baqiya ba'da wafati alladhi utiyahu bayan wanda aka bawa ya mutu to za a mayar wa waye yaron kar magada zo ce wannan miliyan biyar din ma ta zama magadan mu kun gane to ai yanzu kun san me suka duba shine kyauta ce aka ba wa mamaci bayan ya mutu haka hukuncin yake kyauta ce aka ba wa mamaci bayan ya mutu sai in tambaye ka to zai iya yiwa ka ba da kyauta ga mamaci bayan ya mutu bai zai yiwa limaza li'annahu laisa lahu haqqut tasarruf bai da menene bai da sarrafi to daga nan ya kamata ya amsa muku tambayar menene hukuncin kudin da ake kawowa bayan an yi mutuwa an gida babban mutum ya mutu wani abokin alhaji ya zo zai gaisa zai taziya sai dauki miliyan guda sai bayar ya ce ga wannan kudin na mamacin ne yawa ado ne a'a daidai za a raba ga wanda ike nan wanda baya nan kuma bai da shi yi mana da ke yaya da duk wanda yake gidan ma iyi ah to kai to gado ne ballantana a ce kana kamaru a ce sai an tura maka eh to kalas in ya ce a raba 'ya'ya kowane ɗa ko amerika yake ya cancanta amma ana hidindimun ciyar da mutane ana ciyar da 'yan ta'aziyya ana kaza ana kaza sai aka zo aka kawo wannan kuɗi in aka kashe kuɗin a gidan aka ci abinci aka rarraba wanda suke nan shikenan wanda baya gari dan ba in mai ba da kyautan ya nassanta sannan kuma a lokacin ba magana cewa mace da namiji da mace da namiji duka san su ɗaya ne kun fahimce ni yanzu wannan kes ɗin malam kai ne babanka ka tabbatar zai mutu kuma ka buga lissafin abinda za ka ci gado a wajensa ka sake dawowa ka ce da shi ka gane baba tun da za ka mutu ga wannan ka daɗa aiki alheri wataƙila yana so ya taimaki ƙaninsa da ba zai ci gado ba haka ne wataƙila yana so ya taimaki ƙanwar mahaifiyarsa da ba za ta gaje shi ba wataƙila akwai almajirin gida da yana masa hidima wataƙila yana masa hidimar da ɗansa na cikinsa ma baya yi kuma bai isa ya ɗauki wani abu ya bashi ba da haka sai kai magajin sai ka ce ga wannan sai je mai isa ne to wannan sauran kuɗin sai ya mutu bai gama kace su ba za a mayar da kuɗi ga wanda ibawa mamacin kafin ya mutu zai iya ɗaukan haka ƙwarai kuwa zai iya ɗaukan haka mu dama yanzu abin da ya dame mu kada magada su ce wannan zai koma cikin gado ne ƙala ya ce wa sami'itu na'am idan me aboki ne ba waye gado ne gado ne gado ne ware kuwa a a ina gado ne na'am na'am gaskiya ne tun da daman kudin suna hannun uban ba daman kudin ai suna hannun uban wa ganewa daman kudin da shi magajin ya bayar ba suna hannun uban ba suna akawun ɗin sayi sai ce baba a cikin gado na da zan gaje ka ga naira miliyan goma ka yi abin daga dama baba ya ɗauki biyar ya yi sai ya mutu to shi kenan kuma sai wani ba zai yi ba ƙala malikun fi man ausa bi wasiyyatin ga wanda ya yi wasiyya ba zakara annahu qad a'ta ba'da warasatihi shay'an lam yaqbidhu wani ne yayi wasiya a cikin wasiyar cewa ya ba wa wani daga cikin magada a lokacin yana da lafiya amma ya wasiya ya ce wa abubakar a cikin ‘ya'yansa gashi um, na baka gida a zaria lam yakbithu amma shi abubakar din bai karbi gidan ba bai karbi takardun gidan ba bai yi hauzin gidan ba bai fara amfani da gidan ba kawai sai uba ya mutu sai shi magajin ko in ce magada sai suka ce ba mu yadda ba da wannan kyauta da kace babanmu ya baka kuma ma dan me zai ware ka kai ya ɗauki gida ya baka kai mu ba yayansa ba ne fa'abal warasatu an yi jizu zalika magada suka ce su bara su halatta su zartar da wato ƙaulul muwarzis ba zancen uban suka ce mu ba mu yadda da wannan maganan ba fa inna zalika yarji'u ila alwarasati to wannan fa gida zai dawo ne cikin kudin magada mirasan ala kitabillah a bisa yadda Allah ya tsara amma kar ku manta maliku ya ce bai karba ba ba ne ya yi alkawari ya ba wa ɗa miliyan biyu na bashi ya aka yi rashin kulan ɗan mai kunya maza ya je karɓa kuɗi bai karɓa ba idan magana sun yadda sun bar masa yayi idan ko ba su bar masa ba suka ce su ba su yadda ba a mai da kuɗi za a raba shi a bisa littafin Allah li'annal mayyita lam yurid an yaqa shay'un min dhalik saboda shi mamacin ai bai yi nufin kyautar ta auku ba da yana so me yasa bai dauka ya bashi ba ka ambata ka ce ka ba wani kuma ka rike ka ki ka bashi cewa za su yi da yana so ya baka da yana so ya baka ai da ya danka maka ka yi hauzi da haka duk wanda ya kuskura mamaci kafin ya mutu ya bashi wani abu yi maza maza ya karbe yana mutuwa in baka karba ba ta sulube amrid an yaka shay'un min zalika fi sulusihi bai yi nufin wannan ya faru a cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa ba ina fatan kuna fahimta da haka idan da yana so zai iya cewa to a cikin ɗaya bisa ukun dukiyata na baka kaza to kaga wannan ɗaya bisa ukun dukiyarsa koda bayan ai koda bayan ya mutu ma ana iya tasarrufi da shi to bai faɗa haka ba yace wala yuhasu ahlul wasaya fi thuluthihi bi shay'in min zalika ba a zuwa a yi shi zaidu ba zai zo a hada masa lissafi yuhas a lissafa a hada lissafi da sauran da aka yi musu wasiya a cikin wannan ɗaya bisa uku ba a ce bari a ɗauko shi a jefa shi a ciki ba tunda uban bai nassanta ba da haka dai yayi asara suka ce li'annahu laysat bi wasiyatin hatta yuhasu ahlul wasaya cikin muntaka yace wa ala hadha wa ala wa hadha ala hasabi ma qala inna man awsa bi wasiyatin yuridu fi maradi duk wanda ya wasiya a rashin lafiyarsa ya ambata a wasiyarsa ya bawa wani cikin magada wani abu kuma shi magadin bai karba abin da uban ya ce ya bashi ba kafin ya mutu imamul baji ya ce fa inna zalika laysa liman dakara annahu kana atahu iyahu wannan abin ba na wanda ya ce ya bashi bane walau aqarra lahu bima qala alwarasatu kai shi baji ya kara ma ya ce kai koda magadan sun tabbatar liyana atiya saboda ba wasiya ba kyauta ce kuma ya yi a lafiyarsa ne fatabtulu fil maradi bi maradil daka kyautar tana lalacewa atiyar tana lalacewa yana kamuwa da rashin lafiya kuma baka je ka karba ba kana ganin babanka ya fara ciwo maza maza je karbi gonarka ce baba sa hannu sa hannu ban takaddan nan in baka yi kabla in dai ya mutu kabla alqabdi to zancenka ya ƙare me dalili suka ce wala tasihul wasiyatu liwaris ai bai halatta ba ma shi ma din a matsayinsa na mamaci ya ware wani ɗansa da zai gaje shi bayan zai ci gado kuma ya ware ya bashi wani abu daban ba a yin wannan to wannan kenan sai sabon babi wani sabon karatu na'am eh idan almaradul mukhawaf ne ba garanti an sani musamman ma don gudun fitina yanzu kun wannan shi alkurawi yana tambaya wasu suna raba gado kafin a mutu asali ba a raba gado sai an mutu shine asali asali ba a raba gado sai an me sai an mutu to amma mara lafiyan da kun riga kun sani mutuwa kuke jira kuma iya da tarin dukiya kuma zai iya yiwa a yi zalunci manyan yayye za su iya cuta ko wani abu zai iya shigowa sai uban da kansa ya raba ala kitabillahi shikenan sai a rubuta a ajiye shi in ya mutu kawai zartarwa za ya halatta ai wannan duk abin da maliku yake faɗa ai ambata akai ko ba ka bane dukiya kam tana hannun mamaci dan bai mutu ba abin da nake faɗa ba za a ɗauka a kakasafta a ɗebe a rarraba kuma idan an raba shi a cikin me zai tasarrufi ma'ana ko da ya faɗa to ba za a zartar ba saboda ai bai mutum ba kun gane sun fi raba gonaki filaye da sauran banda kuɗi in dai ciwon da aka tabbatar ne mutum bai zai tashi ba sai abin nan malam ce babu ma ja'a fil mu'annasi min ar-rijali wa man ahaqqu bil waladi قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أنت مؤنث أنا نحن أن دود فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأن فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم وحدثني مالك بن أنس أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلأب بفناء المسجد فأخذه بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خلي بينها وبينه قال فما راجعه عمر الكلام قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي طيب to sai kuma wannan hukunci dangane da al-mukhannas shine wato dan daudu a ko kace dan daudu al-mukhannas idan wasu amma za su iya za su iya challenge wannan fasar asalin al-mukhannas a cikin larabci shine malla arbalahu fin nisa'i min rijali wanda kwata-kwata bai da sha'awar mace kenan zai iya yiwa wani gabaɗe bai da sha'awar mace bai da wani alaƙa da harkar mace namiji ne amma kuma ba ɗan daudu ba ne kun fahimta? tsaye shi ne wanda ƙur'ani ya ce gairu ulid darari minar rijal kenan da'awa kwata-kwata in zai kwana a gado ɗaya da mace ba abin da zai faru to amma su su irin waɗannan suna da wasu abubuwa da suke yi wanda ba su da kyau na harkar mata ɗin sai su mai da kansu kamar mace kuma inda shi ba sha'awarta sai ya ji kamar shi ma mace ne ya haka suke yi ina sha'awar ya sa dan kwali yana sha'awar abubuwa ne akwai wani abokinmu muna yara muna makaranta dan daudu ne ya da ku a wajenmu duka yara yarinta ga shi tsato da shi amma in muka kama dukan sai ta ihu kamar mace yana biyo min ta gida in za mu tafi makaranta wallahi sai ya ɗauro ɗan kwali wallahi duk wani abu a aji ko wani abu ko ko wani ne zai zo ya taba shi sai ta wani abu kamar mace kaza kaza irin wallahi wallahi tallahi wala ko wani zai taba shi sai ka ji abokan nan suna cewa ku da kishe yi ku da keshi gani yake kamar wani kamar wani kafiri ne wallahi bawan Allah ya rasu Allah ji kansa Allah masa rahama kuma yana da fahimtar addini amma dai ya yadda da harkar nan ta ta harkar daudin nan to wannan mutanen irin wannan mu dai muna ce da su ‘yan daudu an gane to shine almu'annas minar rijal namiji ne amma ya mai da kansa mace ko namiji ne kamar mace to kaji almu'annas ko to ana cewa kuma almukhannas ko almu'annas ko al wannan babin a cikin tamhid na ibn abdulbar ya ce shi ne malla arbalahu fin nisa'i wala ya hatadi ila shay'in min umurihinna shi fa duk wani abu na harkar sha'awar mace ba ruwansa kuma ba wani abu da wani mace wai za ta yi ko na sha'awa ya sha'awar ta ko na samsam don haka na'am to lafiyar sa kalau malam haka yake amma zan ce to bai da lafiya zan ce koya halitta ce irin waɗannan mutane malam wanda an san ba su da sha'awar mace to malam ya halatta su shiga ɗakin mata to shi ba zai taɓa neman mace ba shi ba ji yake shi ma ɗin kamar mace ce lalatattun cikinsu kenan amma zai iya yiwa a samu wani kuma na kirki ne shi kwata-kwata maganin ma ya aure fa babu babu la'annahu la arba lahu min nisa'i fin nisa'i sai ya halatta ya shiga wajen mata haka ibn abdulbar ya ce to a wani kauli wani kauli kuma a hana shi shiga ya danganta ga wani irin mutum ne yanzu da malam sarakunan da ai suna samun masu musu hidima a gida masu dafa musu abinci masu yi wa matansu hidima da komai sai kaga an samu namiji babban mutum namiji yana shiga ko'ina cikin ɗakin mata to muhannas ne ko mu'annas ne shi bai da sha'awa gaba ɗaya eh ba fiɗiya ba haka halittarsa take duk wani abu da za a yi na sha'awa shi bai da ita to sai ga su suke raka mata unguwa suna yi wa mata wanki suna dafa musu abinci suna yi wa mata renon 'ya'ya yau ai shi ji yake shi ma kamar dan uwanta ne ba amma kuma namiji ne to ana iya hana shiga kamar yadda wannan hadisin aka gaya mana a kore su idan aka fahimci yana da wata illa to ya fita daga cikin غير أولي الإربة من الرجال kenan malamai sun yi sabani akan waye mu'annas din nan ina fata ana fahimta yawwa wasu suka ce kai kawai muhannas ko mu'annas wanda kwata-kwata ma bai fahimci mace ba bai da ilimi shi bai ma san wani abin sha'awa a cikin mace ba na'am to kaji to kuma 'yan daudu ne kuma sun aure junansu kuma yasa na ce muku fassara mukannas ko mu'annas da ɗan daudu kai tsaye zai iya samun matsala saboda a yadda malaman larabci suka fassara shi yasa nake gaya muku da larabcin almu'annas ko almukannas wanda kwata-kwata bai da sha'awar mace to wanda muka ce da shi ɗan daudu ne kuma har ya zo ya yi aure kuma ya haihu to kaga ya fita daga cikin almu'annas ko kuma almukhannas sai dai mu nema masa wani sunan kuma da sauransu waɗancan ga baki ɗaya lahin matalau wato ba su da wata himma da damuwa a cikin al'amurin nisa'i kuma ba sa ma sha'awa kai wannan mu'annas ɗin da maliku ya ka a cikin muwadda in za ka haɗa shi da mace ba iya kwanciya ma da ita kwata-kwata baya iya saduwa da mace a cikin almuntaka imamul baji ya ce ibn habib ya ce al-mukhannas huwa al-mu'annas min ar-rijali kuma shine wanda Allah ce da haka idan har mutum ya zama ɗan daudu ne to kuma har ya je ya auri mace kuma har ya yi sha'awa kuma har ya sadu da ita to ya fita daga cikin fassarar da malamai suka yi bayani kamar yadda muka karanta sai dai wani abu قال حدثني عن هشام بن عروة عن أبيه كو يوا دغا هشام ابن عروة دغا دغا دغا دغا دغا بابانسا أن مخنثا كنا مخنثا شين مؤنثا كو يوا مخنثا بضم الميم وفتح الخاء المعجمة آه ناجي أمك شين واي آه wanda yake da akwai inkhinaz to ga wata fassarar inkhinas me inkhinas shine atak yana kakkarewa kamar mace ko wani abu zai sai kamar irin dai ɗabi'an mata ita mace dama haka take haka Allah yi ta to amma abun mamakin da kunya shine namiji ya zo yana yin irin nata to an samu wani wani irin masu wannan irin wannan ɗabi'a a shi mukhannas kenan ya shiga gida daga cikin gidajen yana wajen ummu salama kana inda ummi salama yana wajen wato ummu salama ummul mu'minin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine yake nuna mana ashe ana iya rikar wannan mutumin da aka fahimci bai da sha'awar mace bai da tunanin mace to a iya ajiye shi a gida ka hada shi ma ya raka ta kasuwa da unguwa ita rike mata jaka ba komai me yasa namijin aka ce ne sanci mace dan kai yana sha'awar ta yi to wani shi bai da sha'awar matar annabi tana da wannan a gidanta akwai muhannas kuma annabi ya san da shi to amma fa an samu matsala wata rana ana hira she shi wannan to ban sani ba mu ce dan daudu ne ko me shi wannan dan daudu da yake gidan ummu salama sai yake hira da dan uwan ummu salama babban yayanta um, suna dan tattaunawa da shi to a wata riwaya don ƙarin bayani um, umu salama ya mutu a ta'ib akwai kuma ƙaramin wanda ba shi ba to wannan ba ƙaramin ake nufi ba shi ƙaramin lokacin da annabi ya bar duniya shekarunsa takwas shi wannan aku umu salama ba ɗan uwanta ne amma na uba mahaifiyarsa atika innar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama baya son musulmi sosai e, yana fada da musulmi shi wannan aku ummu salama din dan uwan ummu salama ta wajen uba shine wanda qur'ani yayi magana akan zagin da yawa annabi da cin mutuncin da yawa annabi yace lan nu'mina laka hatta tafjurana la min al-ardi yanbuwa ba za mu taɓa imani da kai ba ka duba ba annabi yana auren yarsa ko yar uwarsa amma yake manzon Allah ba za mu taɓa imani da kai ba sai ka bulbulan mana da ruwa shan gari ne duwatsu ne kawai a ciki yace mu ga ruwa yana bulbula to amma alhamdulillah malam daga baya sai musulunta bayan ya ce lan nu'mina laka ta tafjula lana min al-ardi aka ce baya so a rinka kawo hikaya a ce a kansa ayan nan ta sauka bayan kuma ya riga ya musulunta bai so ya ji zancen ya yi hijira kafin fatu makka ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abu Sufyan a wancan lokacin manzo Allah ya gansu ya kau da kai ya kula su annabi bai kula shi ba sai matar annabi din ummu salama labari ya zo mata shi ya ce na yi wa annabi magana ya kula ni sai ta yi wa manzan Allah magana sai annabi ce rabu da shi saboda yana tuna abin da ya faɗa lannu mina laka ta tafjira na mina ardi gambuwa ya ce ku zo kuma shi a lokacin ya zo ya musulunta addini to shine annabi ya karba to shine sai ya musulunta da shi da Abu Sufyan din gaba daya ya je fato makka sunansa abdullahi ya je hunain ya je ɗaib a ɗaib ya mutu aka kashe shi shi ma ɗaib wata kibiya ce aka harbo ba aune kawai sai ji ta same shi shine dalilin shahadarsa hafiz ibn hajar ya yi bayanin akan tarjamasa a cikin al'isaba yana da ruwayoyi da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba Allah to bari ku ji akan su zamu tsaya yazo yana bada labari wa rasulullahi yasma'u ashe shi annabi yana jin labarin shi dan daudu dan daudu ne yazo yana bada labari annabi yana ji yace ya abdullahi yace ya kai abdullahi ibn abi umayya idan Allah ya bude muku garin taif gobe mana Allah ya sa aka ci nasara a lokacin an rufe da'ib an kewaye da'ib annabi ya sa a rufe da'ib kun san yana daga cikin hanyar da annabi ke yakar abokanan gaba ya musu hisar ai hisar din su ai quarantine ake cewa ko me quarantine ha siege eh ai siege din su a a kewaye su a rufe su ku ta zama sai kun cinye abin da kuke da shi ba dole ku fita neman abinci ba to a lokacin annabi ya sa a rufe zaib ya ce in bisa annabi yana jinsa ba ya ce in fata Allahu alaikum ta'ifa gadan in Allah ya buɗa muku ta'if gobe to ni fa ana adulluka ala ibnata ghailan akwai wata mace kikkiawa ibnatu ghailan sunanta to kaga an fara shigar da maganganu kuma fa alaika a wata riwaya bibnati ghailan na hore ka ga ibnatu gailan wata mace ce gailan bi fatil gain kenan ibn ibn ummu salama ta kenan ibn mu'tab ibn malik al-thaqafi yace ka je ka nemi wannan mata tana da abubuwa fa ina tukbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin sai fara sifanta jikinta tana da iba iban nan nata ya sa hannun gefe gefenta nama ya fito nan nama ya fito nan ga kirjinta ga waɗannan abubuwan idan ta juya baya in tana kallon ka za ga wannan abu irin magana je ta batsare shine tukbilu bi arba'in akwai abubuwa guda hudu da suke bayyanowa ka a gidan annabi ake wannan idan mutum ya yi ƙiba sosai ko mace nan ɗinta nan ɗinta haka za ga ya ɗan ba da wani shef haka ma'ana dai yana bayani ne akan sifar ita wannan mata da shef ɗin da take da shi na abin sha'awa na fitina wato tana da wani abu da ake ce da shi ukna ukna wanda jam'i ne na ukan shine naman ciki ne da aka ƙoshi aka ci abinci ya ɗan naɗe ya sauka wa tudbiru bi samanin in ta zo juya baya kuma tana tana juyawa da abuwa guda guda takwas wato naman da take da shi a jikinta ƙiban da take da shi ya ba ta sifar ƙwaya hudu suna bayyana da kuma me ƙwaya takwas kuma suna bayyana idan ta juya baya a cikin cikinta akwai abubuwa guda hudu a tsaraf ɗinta safa ƙugunta shi ma yana ɗauke da wata sifa haka dai dukkan wurin sha'awa da za a iya gani a jikin mace ya lissafa masa ya ce ya ce ga yadda take hafiz ibn hajar ya ce abinda ake nufi tana da wannan ukuna din guda hudu a cikinta fa idza aqbalat wa ru'iyat mawadi'uha bariza in ta juyo sai a ga wuraren sun fito fili suna rawa wannan naman jikin nata yana kadawa sai yake sa sha'awa ga mai fitina yace idan ta juya baya wannan ukan din sai su zama kamar guda takwas ga bayanta ga wannan kawai abin da yake nufi tana da ƙiba mace ce ƙosasshiya akwai abin sha'awa a tattare da ita wal yazu billah wanda in ba mace mai irin wannan da duk mace a wannan lokacin mai wannan sifofi ana sha'awarta ana kuma sonta ashe manzon Allah yana ji wannan magana da bawan Allah yake faɗa to malamai suka ce wannan yana nuna wani lokacin ba laifi za ka iya sauraron wani abu ko da wannan abun bai da kyau amma idan ka saurara kai gyara yanzu kaga lokacin da yake faɗa ai manzo Allah ba toshe kunnen sai ba kun fahimta yana ji kawai manzo Allah ya ce la yadkhulanna ha'ula'i alaikum ya fito gidansa ya ce daga yau irin waɗannan mutane suwaye 'yan daudu almukannafi ne kenan waɗannan mutane da su suna faɗin waɗannan maganganu kar su sake shiga gidajenku na hana to wannan shine dalilin daudu ɗan batsa haramun ne a bashi ya shiga cikin mata duk ɗan daudu ɗan batsa haramun ne a bashi ya shiga me ya shiga cikin mata abu na biyu wannan yana nuna ashe a musulunci bai halatta ba mutum ya zo ko da bai gama can ba yana ba da labari na batsa yana faɗin maganganu na sha'awa na fitina haram ne ina ga wanda zai buɗe a waya yana duba kuma da idansa ya gani ko ma ya tura wani shi ne annabiya imam malik ya kawo nan hukuncin da manzan Allah ya yi na koran waɗannan mutane duk wanda yake da ɗan daudu a kusa da shi ko danginsa ko ɗan uwansa in dai yana da irin waɗannan ɗabi'u to a kore shi kada a bar shi ya rinka zama cikin mutane don zai iya jawo fitina to ba ma ba ma cikin mata ba har cikin mazan ma da zai an fahimci wannan gobe insha Allah sai mu dora saboda kurewar lokaci wa